Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da da biyar, sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya kuma ana iya samu akan alfa rediyo da ke kuma na kasar Ghana. masu same mu a duniyar gizo ko suna iya samun mu kai tsaye akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu ware Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Ba labaran duniya za ku ji kokan da masarautar Sulaja da ke cikin jihar Niger ta yi tare da kuma za ku ji cewa jakadancin Amurka a jamhuriyar niger ta shirya wa matasan da suka halarci taron matasa da aka saba yi shekara-shekara a nan Amurka wanda ake kira yali a takaice. Kana Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi. sai kuma labarun da suka ɗauke hankulan jaridun nan amurka tare da nasir ahmed hausawa daga bisani mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen yamen da Sudan ta kudu da Najeriya da kuma Somaliya. saboda ta taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar karancin abinci da tashe-tashen hankula amurka za ta ba da karin kayan agaji na dala miliyan 575 ga kasashen hudu a cewar babban jami'in hukumar raya kasashe ta amurka usaid a takaice mark green ga babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ta wannan ƙarin tallafin amurka za ta samar da kayan abinci na gaggawa ga da magunguna da kuma abubuwan tabbatar da tsabta da muhalli na wucin gadi da kuma kariya ga al'ummomin da tashe-tashen hankula suka addabe su a cewar hukumar a wani bayani miliyoyin mutane na buƙatar taimako a waɗannan ƙasashe hudu sanadiyar matsalolin da ɗan adam ya ƙirƙiro da kansa a cewar hukumar wannan karin tallafin na baya-bayan nan zai sa adadin tallafin da amurka za ta wa waɗannan ƙasashen hudu ya kai dala miliyan wato biliyan biyu da rabi tun daga farkon shekarar kuɗi ta 2017 shugaban amurka donald trump ya gagaba ƙarin takunkumi kan koriya ta arewa jiya alhamis saboda shirinta na nukiliya inda a wannan karan aka auna wasu mutane da kuma kamfanonin da ke hulɗan kasuwanci da kan taimakawa gwamnatin bijirarriyar gwamnatin da communist da kuɗin gudanar da harkoki da kuma sayan makamai shugaban na amurka ya bayyana shirin nukiliya da makami mai linzami na koriya ta arewa da abin da ya kira mummunar barazana ga zaman lafiya da tsaro a duniya kuma ya ce ba za mu lamunta da yadda suke sarrafa wannan mugunyar gwamnati ba da kuɗi ba a lokaci guda kuma trump ya ce babban bankin kasar china ya bayar da umarnin tsayar da duk wata harka da koriya ta arewa ko da yake ba a samu tabbacin hakan nan ba daga china ba wanda da ɗaya abokiyar hudun kasuwancin koriya ta arewa ce kuma mai karfa tattalin arzikinta trump wanda ya daɗe yana neman haɗin kan china kan wannan batu na daƙil wato makoman koriya ta arewa ya jinjina ma china saboda wannan matakin da ta ɗauka manyan kwamandojin sojin amurka da na rasha sun yi wata ganawa ta ba sabon ba ta fuska da fuska don tattaunawa kan karuwar zaman ɗarɗar a tungar isis ta diyar elzur da ke siriya a cewar mai magana da yawun sojojin gamayyar a jiya alhamis kanar ryan dillon kakakin rundunar gamayya ta yaƙi da isis bisa jagorancin amurka ya gaya manema labarai ta kafar bidiyon yanar intanet daga birnin bagadaza cewa an shafe sama da sa'a guda ana wannan tattaunawar tsakanin janar-janar ɗin ƙasashen biyu dillon ya ƙara da cewa manyan sojojin gamayyar da kuma na rasha sun yi musayar taswirori da bayanan juna da kuma wuraren da sojojinsu suka ja daga rundunar sojojin gamayya ta jaddada cewa tana ƙoƙari ne ta kauce ma duk wani kuskuren da ka iya faruwa yayin yaƙi da isis a siriya sojojin rasha na taimaka ma sojojin gwamnatin siriya da ke fafutukar kwaci lardin diyar el zur daga hannun isis a yayin da kuma sojojin gamayyar ke ko kuma ke goyon bayan sojojin rajin tabbatar da demokaradiyya a siriya sdf a takaice waɗanda su kuma ke ƙoƙarin fatattakar 'yan ta'addan daga wannan lardin mai arzikin man fetur labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka ƙarshen ta dai an gano cewa ashe babu wata yariya da ta bata a cikin kuraguzan ginin makarantar nan da ta ruguje a birnin mexico city na kasar mexico duk da rahoton da aka bada na cewa hakan ta faru a cewar wani babban jami'in sojan ruwa sai dai kuma ana hasashen cewa mai yiwuwa akwai wani baligin mutum da har yanzu da ke da rai a cikin kuraguzan inda a yanzu haka ake gudanar da wani gagarumin aikin ceto tun bayan da babban girgizan kasan nan ta ranar talata wadda ta halaka mutane sama da 245 banda wasu dubu 2000 da suka raunata mataimakin sakataren rundunar sojan ruwa anja enrique samirinto ya ce an tabbatar da makomar dukkan 'yan makarantar ko da yake alamomi na jini na nuna cewa mai yiwuwa har yanzu akwai wani mai rai a cikin wannan kuraguzan ƙungiyoyin ayyukan ceto sun shiga aiki hurjanjan a yankin na tsakiyar mexico don gano wani mai rai inda a baya aka aka mai da hankali akan wata yariya mai suna da Sofia wadda aka ce an same ta a raye a ƙarƙashin ginin na makarantarsu da ya zube har yanzu danginta ba su bayyana ba kuma jami'ai sun ce an kasa tabbatar da asalinta tun daga tun bayan da girgizar kasar mai karfin maki 7.1 ma'aunin girgizar kasa ta auku masu ayyukan ceto a makarantar sun zakulo gawarwaki 26 wanda daga cikinsu 21 yara ne to labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To ma da labar mu fara da koken da masarautar Sulaja ta yi wa gwamnatin tarayya a kan biyan wato jama'ar yankin haƙoƙinsu bayan karɓar filaye domin samar da birnin tarayya ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani. Masarautar Sulaja da ke cikin jihar Niger Najeriya ta koka akan yadda ta ce gwamnatin tarayyar najeriyar ta kasa cika wasu alkawullan da gwamnatin Najeriya ta yi na cewa za ta samar da ababen more rayuwa a sakamakon filayen ƙasar da aka ɗiba domin gina Abuja fadar gwamnatin Najeriya. A wani taron manema labarai albarkacin cika shekaru ashirin hudu da sarkin Sulajan Malam Awal Ibrahim ya share a kan gadon mulkin masarautar Sulajan, sarkin malaman Sulaja, kuma ɗan majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Sha'ibu Liman Iya, ya ce masarautar Sulajan fa na buƙatar taimako matuƙa. Gaskiya masarautar Sulaja tana buƙatar taimako. Yamma gwamnatin tarayya tana ganin ta yi wani abu to gaskiya bai taka kara ya karya ba kana nihin ba wani abu da aka yi muku tun lokacin a da dai tsarin gwamnati da kuma rayuwa ke tafiya da ci gaba developmentally tsakani da Allah me za ka gani a Suleja masarautar Suleja gaba ɗaya. A wata hira da na yi da shi a 'yan kwanakin da suka gabata, mai martaba sarkin na Suleja Malam Awal Ibrahim ya ce sun daɗe suna haƙuri akan wannan matsala. Mun yi haƙuri, haƙuri baya ɓaci, za mu ci gaba da haƙuri Allah kuma bake mu. Ke buƙata ran kai A biya mutane haƙƙinsu, arzikin da muke cikin ƙasa a biya mu. An yi mana alƙawura da yawa, kamar yadda aka faɗa, sulaja yanzu bai kamata zama tuna take ba a yanzu. komai namu abuja su rigingimin su mu muhala saboda haka muna fata gwamnati allah ya bata basira ɗaukar wannan magana da sauri kuma gwamnatin tarayya su taimaka mana muna haƙuri don a zauna lafiya ƙasar nan A kwanakin baya dai gwamnatin jihar Niger ta kafa wani kwamiti da zai bi kadin abunda mutanen masarautar ta Sulaja ke bukata. Ga abinda gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ke cewa a lokacin ƙaddamar da wannan kwamiti. a gaskiya akwai alkawura da aka yi da ba a cika ba da yawa wanda ya shafi yawancin gwarawa na kasar Niger saboda haka kwamitin nan da na kafa za su duba reporting da shi consultant ya kawo mana da duk abubuwan da ya kamata ya zama na an ba mutanen Niger mu tabbata an ba su banda kuɗi akwai alkawari da aka yi kamar na makarantu da hanyoyi da sauransu da aka yi duk ba a yi ba to muna son mu tabbatar yanzu mun matsa ma gwamnati tarayya an yi su A ranar Juma'an nan dai za a gudanar da addu'o'i na musamman a masallatan Juma'a na Sulajan albarkacin cika shekaru ashirin da hudu na mai martaba sarkin Sulajan Malam Awal Ibrahim, wanda ya taɓa zama gwamnan jihar Niger a lokacin mulkin farar hula na shugaban ƙasa Alhaji Shehu Shagari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. kuma da har yanzu dai a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.

wai a yi mai dibi mai boka ya diba mai yace ba ka sarauta ka yi ka ci tauri ashe matsala mai sauki ya ji maganin kirki kuma ya ji maganin kare bai samu sarautar jabe ba ta ji ka tattalo ka tattalo wani akwai da mara kan fitar ki kama kami jiki ka boye ta wani makon yau ne mana ganin rage To Allah ya ji Alhaji Musa ɗan ƙwairo. Daga Niger yanzu sai ofishin wato sai jamhuriyar Nijar inda ofishin jakadancin Amurka a Nijar ɗin ta shirya wani taron musayan ra'ayi da matasan da suka zo na Amurka a ƙarƙashin shirin Yali. Da waɗanda suke fatan su ma zo domin jin irin alfanu da ke tattare da wannan taro da matasa. Ga su lamu da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. ofishin jakadancin amurka a yamai ne ya shirya wannan taro ga mambobin tawagar yali mai kunshe da mambobi kimanin goma da nufin ba jama'a damar sanin irin wainar da waɗannan matasa suka toya a yayin wannan haɗuwa ta ɗaukan horo da ƙarfafa cuɗanya tsakanin matasan afirka da masana daga jami'o'in amurka safiya aminami kamar sauran abokanta ta ce ziyarar ta bana ta yi armashi university kin da na zamna ina karatu a ciki sunan shi wagner college program kin namu akwai uh, courses da yawa a ciki ana koya mana abubuwa da yawa kamar economics civic leadership da, sauransu kuma akwai inda muke tahiya muna ganin mutane muna ganin tarihin amerika yadda mutane suka yi abubuwan da suka yi ma al'umma su don amerika ta zama abin da ta zama yau Malam Saidu Sule da ke cikin na farko-farko wajen cin moriyar tsarin na tsohon shugaban ƙasa Obama ya yaba da bayanan da ya ji daga mambobin tawagar ta Yali 2017 tsarin da yake ganin a take yake wa matasa son ƙasa da ƙara sanin ciwon kai. Cikin harkar Yali babban amfanin da ƙasar take samu shine mutane sun san amfanin su cikin ƙasa. kasan akwai lokaci da ɗan kasa bai sha amfanin shi ba bai san mine ne amfanin shi ba bai san mine ne ka'ida da ya kamata shi ya aiki ta ɗan kasa kamar wannan tsohon president na etazini eh, kennedy da ce kaka tambayi kasar ka mi za ta maka kai mi za ka ma kasar ka to wanga lissahi cikin alhorma yali ne muke nan ga samu mutane da dama da suka san abin da yali yake nan ga yi to yau ƙoƙarin da suke yi shine su zama mutane masu kawo amfani cikin ƙasarsu Nijar na daga cikin kasashen da aka gano cewa suna da karancin wakilci a haɗuwar yali ta kowace shekara dalili kenan da ministan bunƙasa masana'antu da kamfanonin matasa Ibrahim isifisadu ya yi kiran matasan ƙasar su dage don gwada sa'a. ta yadda za a samu ɗimbin matasan da za su bakunci amurka albarkacin yali mandela na shekarar 2018 kasashe kamar najeriya da suke kai mutane haddari muna so nijar kuma in ba mu kai can ba mu samu ko mu kai matasa hamsin da za su sa su tai su karanta su ga abun da ake yi can mun gani eh, matasanmu da suka tai akwai wanda suka da yawa cikinsu sun bude kamfaninsu alhamdulillah suna ci da kansu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. haba yara manyan gobe, yan yara kuma ma iyaye. malaman To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida. Ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna tare da Dr. Bilkisu Usman Faruk ta babban asibitin gwamnati da ke birnin tarayya Abuja. Dr. Bilkisu dai ta kamu da cutar shan inna a lokacin da take yarinya, amma kuma wannan bai hana ta cimma burinta ba a rayuwa. A makon da ya gabata, dakta ta yi mana bayani akan irin matsalolin da mata ke fuskanta a Najeriya, musamman ta fannin kiwon lafiya. wanda ya hada da mace-macen mata masu juna biyu. A cikin shirinmu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar inda na tambayi dakta ko matsalolin mace-macen mata masu juna biyu da ake samu laifin hukumomi ne ko ko jama'a ma na taka tasa rawar sai ta ce. Hmm. Dole a laifin hukumomi saboda yawanci za ki ga asibitoci ba su wadata ba, a asibitocin ma kayan aiki ba su wadata ba, ba magunguna isassu. babu ma kwararru masu iya aikin ma isassu a asibitoci to ya ki ga in ma ka wuce wannan yake kana da ilimi ka san cewa eh, ya kamata ka je asibiti ka samu hanyar da za ka yi ka je asibiti ka samu da za ka je ka je asibiti to in ka je asibiti ma ka ga wasu wani ba kayan aiki ba magunguna to abubuwan da just kamar na ce da interrelated in ka tsallake wannan zaka je nan ma ka samu problem in kika lura duk komai ma akan gwamnati ne da hukuma za ta kare saboda ne makarantun ma tukuna ba su isa ba da za a ce mutane su je makaranta su yi abin nan ba tattalin arzikin kasa ya ya rubuce su ko ina akwai talauci sannan kuma babu kayan aiki to kin ga duk abubuwan inda gwamnati za ta tashi ta yi living up to our responsibility most of abubuwan nan ba su dinga faruwa ba kamar yadda kasar kasashen da suka ci gaba To dakta da dai na san cewa ki ba bangaren gwamnati kike ba sosai da sosai ke likita ce. Kowace shekara ana warewa ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa kuɗaɗe masu yawa don gudanar da harkokinta a kasafin kuɗi kenan. Amma kuma duk da haka wasu wuraren kamar ma ba su san ana yi ba. Shin wai ina matsalar take ne? kuma ko daga kasafin kuɗin ma in ci daga kasafin kuɗin da yake zuwa da harkar kiwon lafiya is far below wanda ya kamata ya dinga zuwa by standard na su World Health Organization da su sauran bisa ga matakin wato ka hukumar kiwon lafiya ta duniya kenan yawwa to kun ga abin da ta yanke cewa ya kamata kowane kasa ka na budget da zai je wurin kiwon lafiya ga to mu namu ya ci far behind sannan kuma amma kuma wata sanya akan ba da fifiko a bangaren kiwon lafiya musamman eh to shi na yin dambe yawa su baya jin mai amma da haka ya kamata cardinal abubuwa da mm, muhimman abubuwa kenan mm, da gwamnati za ta iya su a kai da ilimi da kiwon lafiya ne zai bunƙasa al'umma sannan kuma a yi tunanin abin nan saboda in mutum bai da lafiya in mutum bai da ilimi bayan da za a yi zama productive har ka Ai ba ma zai iya zuwa makaranta ba tunda sai da lafiya za a iya komi. Sai da lafiya za a iya komi. Ya salamu hayya hayya salamu in mata na zama kallabi tsakanin rawu da saroni. To daga karshe dakta wani kira zaki ma mata baki ɗaya da suke sauraron ki 'yan arewacin Najeriya ko 'yan Najeriya baki ɗaya ko kuma ma 'yan Afirka gaba ɗaya? Eto, eh, kiran da zan yi ma mata shi ne dai kowa ya tashi ya nemi ilimi. Kowa ya tashi ya nemi ilimi a je makaranta. Je makaranta a yi karatu be empowered. Ko baka yi abin nan baka nemi sana'a ka nemi dogaro da kai. yadda ba sai ka dogara akan wani ba ko sana'a cikin gida za ka nema za ka yi ka nemi sana'a kar a zauna a kashe zuciya a zauna a gida kawai a tashi a ta a nemi ilimi da na boko da na addini duka sannan kuma a koyi sana'a yadda za a samu dogaro da kai shine eh, saƙon da nake da shi ma mata. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen hira ta da dakta a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin ita babbar baƙuwar tamu Dr. Bilkisu Usman Faruk da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To, mai rama an gaishe ki yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa. Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken wata 'yar jarida da ke aiki da kamfanin jaridar La Voz ta bayyana mutane sun yi ta kururuwa da ihu a yayin da girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afku a birnin Mexico. Labarin ya ci gaba da cewa wata 'yar jarida mai suna Diana Garcia da ke ɗaukar wa kamfanin jaridar La Voz rahoto wacce ake bugawa cikin harshen Sifaniyanci a jamhuriyar Arizona ta ce ƙasa ta girgiza matuƙa yayin da mutane suka rika ihu. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai takin girgizar ƙasar Mexico ta kashe kimanin mutane fiye da 225 a inda aka gano wata 'yar yarinya a cikin baraguzan gini. Labarin ya ci gaba da cewa 'yan sanda da ma'aikatan kashe gobara da sauran mutane wasu sun yi amfani da hannuwansu wajen tona tona burbushin gini sun gano wata yarinya da ranta a ƙarƙashin ƙasa da gini ya fadawa a wata makaranta inda aka samu mutuwar mutane da yawa. Sai kuma jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken a maganganun Trump da ya yi a Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya mai da hankali akan ƙarfin giyar mulki ya alamta shirinsa na cikin gida. labarin ya ci gaba da cewa shugaba trump ya jaddada aƙidarsa ta kishin ƙasa da kuma ƙarfin mulki a jawabinsa na farko da ya gabatar a majalisar ɗinkin duniya a ranar talata wanda ya maida shi harsashin shirinsa na harkokin waje jawabin nasa ɓarɓar a duniya ya yi shi da kakkausan harshe wanda ya take duk yadda shirye-shiryensa da kuma yadda yake magana akan harkokin waje a caccakar da ya yi wa maƙiyan amurka musamman koriya ta arewa da iran trump ya yi maganganu ne kamar yadda yake rubutu a twitter sai kuma mu leƙa jaridar Washington Times inda ta rawaito labari mai taken McConnell ya takura 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican da suka makale da su goyi bayan ƙoƙari na ƙarshe don rushe shirin Obamacare. labarin ya ci gaba cewa shugabannin jam'iyyar ta republican sun sanar da cewar 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar republican din za su kada ƙuri'ar mai gurbin shirin obama kaya a sati mai zuwa shugabannin za su yi fitar burtu ta karshe domin kashe dokar da aka kafa ta a shekarar 2010 kafin lokaci ya kare musu duk da dai har ya zuwa yanzu ba su da yawan kuri'un da za su yi nasara sanarwar shugaban masu rinjaye a majalisar mitch mcconnell ɗan jam'iyyar Republican mai wakiltar Kentucky. Zai takura wasu da yawa daga cikin waɗanda suka maƙe hannuwansu kan ko dai su zo a tafi tare ko kuma su yi wa 'yan jam'iyyar Republican masu tsatsauran ra'ayi bayanin dalilin da ya sa ba su cika alkawarin da suka yi ba a yayin da suke yin kamfe. To madalla yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu aure ku kuka aiko muna. Salamu alaikum. Mai magana garba injiniya da ke Da Allah ina kira ga matasanmu na Najeriya don Allah don annabu, su bar nuna wannan foton abubuwan da ya fara kudu maso gabashin Najeriya. Saboda nuna wannan wanda bai gani ba ma in ya gani din zai tada hankalin mutane. Don Allah don annabu, a taimaka daina nuna mutane wannan abun. Assalamu alaikum biyoyi Amerika. sunana abubakar dan fulani daga tunga hasba karamar hukumar dankowa sabu jihar kebbi nigeria ina fatan jawabin da shugaba muhammadu buhari ya yi a taron majalisar ɗinkin duniya gaskiya mun yaba masa kuma ya nuna mana cewa shi da ne kuma ya nuna mana cewa kasar najeriya ita ce a zuciyarsa Assalamu alaikum sunan Hausa suna na Muhammad Awar Dukawa daga Zaria. A zan bayyana ra'ayi ne game da turka-turka da ita so game da haramci wa Najeriya cewa kungiya ta ta'adda wata ke kira da IFOP. Har abin ya kawo waɗansu ɗan jayayya a waɗansu 'yan majalisu ko kuma shugaban majalisar dattawa yake cewa gwamnati ba ta da hurumin za ta ayyana wannan kungiya a cikin kotu kuma a ƙarshe kotun da haka. to amma a tunani na a ra'ayina in ce da aka ce ba ta rajista a ƙasa har a ce wai sai an jira kotu ce za ta ayyana wannan kungiya da sunan ta'addanci ina ganin kamar ana ɗaure ma 'yan ta'addan gindi ne domin lauyan su ya fito ya faɗa cewa kungiyar ba a yi mata rajista a najeriya ba saboda haka wai gwamnati a nasu tunanin ba ta da hurumin da za ta aiwata wannan kungiya da sunan ta'addanci ai abin da ya suna 'yan ta'adda ya kamata har lauyan ma da ya na alaƙa da wannan kungiya a kama shi. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice tare da ibrahim kalmasi garba To a takaice Amurka za ta ƙara yawan kayan agajin da take baiwa ƙasashen Yemen da Sudan ta kudu da Najeriya da kuma Somalia saboda ta taimaka ma miliyoyin mutanen da ke fama da matsalar ƙarancin abinci da tashi-tashin hankula amurka za ta ba da kayan agajin na dala miliyan 575 ga kasashen hudu a cewar babban jami'in hukumar raya kasashe ta amurka usaid mark green ga babban zauren taron majalisar ɗinkin duniya shugaban amurka donald trump ya kakaba ƙarin takunkumi kan koriya ta arewa jiya alhamis saboda shirinta na nukiliya inda wannan karan aka auna wasu mutane da kuma wasu kamfanonin da ke hulɗar kasuwanci da kan taimaka ma gwamnatin wacce bijiriya ce ta communist da kuma kuɗin gudanar da harkoki da na sayan makamai manyan kwamandojin sojojin amurka da na rasha sun yi wata ganawa ta bazata ta fuska da fuska don tattaunawa kan karuwar zaman ɗarɗar a tungar isis da ke dayar elzur a siriya a cewar mai magana da yawun sojojin gamayya jiya alhamis kanar ryan dillon kakakin rundunar gamayya ta yaƙi da isis bisa jagorancin amurka ya gaya manema labarai ta kafar bidiyon yanar intanet daga birnin bagadaza cewa an shafe sama da sa'a guda ana wannan tattaunawar tsakanin janar-janar ɗin ƙasashen biyu ta dai an gano cewa ashe dai babu wata yarinya da ta ɓata a cikin baraguzan ginin makarantar nan da ta ruguje a birnin mexico city a ƙasar mexico da madalla a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da lasar ku su abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin duniyar amurka da tare da mahmud lalo yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya na gabatarwa sai cuba hiru jodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john ellison ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an ku.